yauwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiya da fatan mun tashi lafiya ah, ina fatan ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin lafiya ina fatan mutane za su ga kamar ah, yanzu ba irin da ba sai mu bidiyo kwana ɗaya biyu mu bidiyo to ku sani cewa kamar yadda kake karatu ana auzura ma da karatu randa kake irin kana primary one, primary two, karatun kullum yana ɗan ƙara raguwa ma'ana time da ake matsanta masa wani an san kasan duk wani base da kanka za ka iya gane wasu abubuwa so insha Allah a cikin wannan ƙarshen course za mu bidiyo guda kuma bidiyo biyu mu kai so insha Allah ragogon ga rabo guda bakwai kenan ko takwas kafin wannan watan ya kare insha Allah za mu yi redeem din su zamu kuma duk abin da za mu yi a cikin wa'annan bidiyoyin abu ne wanda ya kira da matukar amfani wanda dukkan su secret ne na trade secret ne na trading wanda za a ga idan da ka fito abin da nake gaya maka za a ga abubuwa ne nake gaya maka yadda za ka kai logar trade a wancan bidiyon mun don tsaya kan labaran da bayanai da abubuwan da suka dace a kan kada ka dinga trading everyday in dai kana trading everyday lalle ne za a dinga kwashe kuɗaɗen ka to well idan ka kana trading everyday insha Allah wannan kuɗaɗen da kake samu lalle kam za ka dinga lobster su musamman kuma a trading da kake everyday din ba baka da target cewar na hada 2 dala 5 dala ko 10 dala ko 20 dala ko 100 dala na fita trade mu komai ne samu ba zan da awa ba so akwai masu yin trading averages suna cikin profit ko inda za su suna da dala dubu biyu bari su suna yin scalping suka samu 100 dala za su fita ba za su kama koma trading ba to abu da za ka yi abu na uku kuma akan wannan abu wannan shine bidiyo namu na uku ko akan step 3 kuma step dama step 1 step 2 uh, or oh, oh, step 1 step 2 step 3 dan to a wannan kuma shine a step 3 din kuma shine na 3 ko abin da ke faruwa nan za a karayin trade ba ka samun riba kuma a karayin trade nan za ka iya gashi ka yi trading ka sami za ka kuma ribobin da kake samu ba mai yawa bane ba to bari mu gaya muku abin da trade baya so trading baya bukatar ƙananan kuɗi ba a yi trading da masu ƙananan kuɗi ba dole ka ne in za ka yi trading da dala ɗari ka haƙura da ita ka sake samun wata dala ka da dala ɗari biyu to wannan dala ɗari ka da su za ka tsaya ka yi based on abin da kake da shi a kanka ka yi amfani da shi a ƙa'ida dala ɗari biyar ma a ka'ida trade ya yi a ka'ida ana so kai trading a baka trading a kai trading ka baka dala dubu dala dubu ce za ka je idan fa kama iya yi karatu kenan ka gama kamar yi graduation yi komai to a ka'ida da dala dubu a baka well shine idan kana trading da dala dubu misali a nan gurin ina trading da dala dubu daya 1000 ka gane ina da 1000 ina da 1000 dollars so sai na zo ina yin trading sai na zo a cikin trade din nake na gashi na samu trade yes na samu trade na same shi sai na zo na yi minus din a cikin kafin trade ya bani ya bani ya bani riba sai gashi amma minus din mai kamar irin irin su 35 dollars 35 dollars na yi minuses kage nan nuna da dala dubu na yi analysis na ga analysis komai restriction da kasuwa ta yi ta zo ta bani minus 35 ba san damu ba well that is what recovering din wa'annan kuɗin ta tufa dala kuma ta zo ta bani mai ta bani riba abin da nake so da kowa nan ku gane shi ne shi trading yana da spreadsheet yana da dokoki wanda idan baka bi su ba za ka shekaru kana trading kuma za ka dinga nasu kuɗaɗen ka kuma definition na trading idan za a fara shiga trade kamar da kuka fara trade kafin ka shiga ki yanke shawara well abin da gaya muku a baya no going back if no go you no go no in ji soja ya ce idan baka je ba za ka sani ba don haka idan har ka shiga trade ba a fara ba a dina ba zai yi ka zo ka shiga trading kana da misali kana da 100x misali kana da 100x so kana da 100x so ina nufin 100 dollar so sai ka shiga trade sai zo ba baka minus 25 ma misali tutun tun anan ya dauki 3 percent ya dauki wa ya dauki a cikin kudin ka ya dauki fasanta nawa ya an karba kudin ka gida hudu ya raba maka rabi ya kwashi dole ka ji trading ya riga ya fara emotion ya fara kama ka emotion zai kama ka a nan gurin amma wayan da yake kana da 100 dollar alhamdulillah dinna an koya maka risk management ba zai yi ka shiga trading kana cikin trading kuma ka zo kana loss hmm? kana loss wayannan kudin ba sakamakon me ka shiga trading at random kuma kuka lura a ciki yawancin ku kuna shiga trading at random at random trade ina da 100 dollars ina da 100 dollar ina da 100 dollar yes to idan zan shiga trading a cikin gold zan yi amfani da 0.01 so idan trading ya yi retreating ya yi rejection ma'ana kafin ya dawo ya yi hitin stop loss ɗin mutane kafin ya bani kuɗi na tabbata inda na analysis na ba zai wuce equality ya bani loss ɗin like at least 5x ya bani 5x 5 dollar ko me 6 dollar so idan ya retreating ya koma lokacin retreating ciwo zai koma a wannan idan ina a placing order two orders ne kaga yana bani minus 2 mm, order ne Two order ne kaga ya kai na minus din me minus din 10x to idan za a dawo zan ƙara plus one order ka gane zan sake order zan sake order guda ɗaya a nan gurin kaga ya zama three order kaga ko da tashi zan yi making din wannan 5x da ne logs wancan kuma zai mai da 5x na alabashi da wannan ya kai 10x san cruise ɗinsa ci gaba trade na yadda ya kamata ina fatan mun yi wannan karatun a nan mun yi wannan karatun da a lokacin da kake cikin trading misali idan ma baka yi ba kana cikin trading da 1 a da 3 na zuwa kana cikin trading ka saka 2 order misali kana da 2 order kana da 2 order number ta or saboda bayaran baya yana rubutu yadda ya kamata ina zaɓen gyara shi kana da tu misali kana da tu oda number ta od kowa zai gane abin da muke nufi kana da tu order of amin dai misali kana da kana trading kana da true haka ko kana two order da ka zo kana two order sai ka zo aka ana ana maka minus din 55x a trade naka 5x times 2 zai baka 10 to idan kana cikin wannan trade din sai kuma ka fuskanci wannan trade ka zai retreat din zai dawo baya ya riga ya shi trade stop loss mutane kai kuma da kike mai wayo ya an koya maka abin da ka koya ka san inda zaka je ka sa stop loss zaka ka saka shi daidai inda ya kamata to idan zai dawo in ma baka bi wancan da na gaya ma ka kashe shi ba idan trading din ya ba kuɗi ya kasa akan akwai trading din ma ba zai ba kuɗi ba ya yi trade stop loss mutane well to wannan nake magana a'a ba kuma wanda ya zo ya baka kana cikin 2 misali kana cikin tu. order haka ko sai suna baka is equal to suna baka 20x mana eh 20x mana kana da ka samu 10 dola sai kawai ka ga market za a kwace muku kasuwa sai na ce maka je idan bayi kake sai ka sell again sai ka sai ka sell shi ma to order ka gane shi ma kai two order sell ka gane two order in ka yi two order kaga idan ko da ya restricting zai mai zai mai da wannan account ya san dare idan an kwashe biyar ana za a kwashe za a samu biyar ana to idan ya zo ya correspond ya je daidai inda hit stop loss mutane yake sai kai me sai ka kulle wancan din da kake yi wannan din da kake ka kulle su ka gane ka kulle su ba kar ka ƙara in ba wasu kuɗi kake da su da ba ƙara wata wadda bai ka kulle su shi wannan ɗin da ya cinye kuɗinsa in ya zo ya meki ɗin sai dawo kaga kenan waɗannan two orders ɗin kaga all of most wannan 20 dollars ka yi ɗin ta anan gun ka same ta kuma wani ta dawo ga suna na 10 dollar kaga kada da wani 10 dollar 20 plus 20 kana da 40 to idan trading ɗinka zai shitin ɗin misali 1 o 7 ne misali to yana hitin ɗin one o oh, four. kawai ta trade saboda mai trading ya ma yadda kake so ka samu kuɗi yadda kake so trading na gaya muku abu ne mai sauƙi amma abu ne mai wahala sauƙin trade shi ne kawai kai calculation kawai calculation to idan kana yin trading kana irin wannan mawuyaci ne kaga kayi loss ko kuɗaɗen ka kuma kamar yadda muku bayani a baya na muku bayanin cewa idan kana yin trading ka dinga sa hankali karka ce za ka dinga trading every day lalle ka kasance ka san da wa kake trade ka dinga trading da manyan mutane manyan mutane shine inda ake samun good good candlestick good good candlestick good good candlestick a lokutan da kake ganin ka ga nan gurin manyan yara suka yi trade ana, sorry ka ga nan gurin nan gurin ka ga nan gurin bank sun yi trade nan gurin bank sun yi trade nan gurin bank sun yi trade nan gurin manyan yara sun trade nan gurin manyan yara sun trade the whole wannan kasuwa da ta faru a nan gurin a nan ne aka yi trade mai kyau amma sauran fa duk hayaniya ce kwanke nan ma an yi buy and sell an yi dragging drone da manya masu kuɗi a nan gurin kaga to irin waɗannan guraren ake trade ya ake ana gane su a lokacin da kasuwa ta yi consolidation kaga yanzu misali in je ka samu kasuwa ta maka shirme in yi wannan abun ya faru a kasuwa ka gane in ka gane haka an tsaya a guri dai ana ta wannan daban jaka ana ta haka ana ta haka well ka ja layi inda support a rajistar da ka yake wani abu zai faru wala Allah down trend wala Allah eh, up trend so nan gurin ya yi kira da supply demand supply demand supply demand to well wannan bidiyon abin da nuna maka kenan a ciki insha Allah the next video kuma za mu ga me ya kamata mu nuna maka ma'ana wanda za ka fahimta a ciki so ina fatan kowa ya gane me na gaya masa trading baya buƙatar karamin kuɗi sannan kuma in kana trading ka ringa fokusin kiosk a ina ya kamata kai main port za ka yi trade sannan kuma ka za ka trade ka tabbata kana da target sannan kuma in za ka trade ka dinga samun supply man irin wa'annan gurin da aka yi wasanni still kun ga anan gurin a nan an yi wasanni a nan kun gani long date aka ɗauka ba wani abin da aka samu sai da aka zo daidai iya nan gurin sorry sai da aka daga nan gurin bari mu ga daga nan gurin kun gan shi kawai za a kira shi da me translation na market kawai an samu me ana an samu me ana samu ranjin market a ramu turancin mai za a kira su ranjin market kawai kasuwa tana ta ranjin at the end ya faru da ranjin market ya wannan karamin bullish bear ya faru mutane suna ta tunanin za a tafi down trend to amma kuma na gaya maka cewa za ka yi amfani da bullish bearish ka tabbata ko a support ko a register ka gane a cikin ƙasa nan ko a saman kasuwa in ka ce za ka yi tsakiya ka zo ka amfani da bullish and bearish za ka daɗe kana loss ɗin kuɗaɗen ɗan saboda wani a tsakiya ko wanda ake ranjin market ba a taɓa samun bullish and bearish wannan circulation ne na market don haka ina fatan kowa ya kokari ya haddace bidiyon nan ya kuma gane mai muka a cikin bidiyon nan insha Allah the bidiyo video bidiyon suka rage mana guda bakwai za mu ga mai a ciki sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba arewa computer sign out